والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين بايك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta 27 ga watan ramadan 434 kuma cikin ikon Allah yau ne ake rufe wannan tafsiri na wannan shekara 434 kamar yadda muka ji kuma biyar ga watan agusta 2013 to idan ba a mance ba muna da raguwar ayoyi a gurguje malam karanto mana su don mu kammala su Allah ya samu dace a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله <coughs> الله تعالى يتي za a yi busa cikin ƙaho wani fi hafi fasa'iƙa man samawati wa duk halittar da ke sama da ƙasa duk za su mutu la ilaha illallah ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام sannan sai a sake yin wata busar sai ka iska ga halittu a tsaye suna kallo domin kiyama kuma ta yi lokacinta ya yi kalmar sa'iqa a ƙur'ani mai girma kan zo a ma'anoni kamar guda hudu farko sa'iqa ta kan zo ana nufin ainihin wato mutuwa a kashe mutane ba wai don ajalin mutuwar yayi ba in ya so daga baya sai kuma a sake dawowa da su misali fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa antum tanzurun tan cikin baqara lokacin da ku banu isra'il kuka yi taurin kai kuka ce a nuna muku Allah sai a fa'iƙa ta cafke ku alhali kuna gani dan yace thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum mai tashkurun a aya ta shida. to kaga ai yace fa akhadhatkum as sa'iƙa sai sa'iƙa ƙaraji ya cafke ku aka kashe ku sannan kuka dawo dan a matsayin ukuba malamai sukan ce kaga sa'iqa ta zo anan <coughs> wato a ma'anar al-maut bi ghairi ajal al-mahtum lirju' ila ad-dunya uqubatan lahum dai kenan na biyu kalmar as-sa'iqa kuma ba wannan wuri ɗaya ba kenan misali Allah ta'ala cewa wa kharra Musa sa'iqa sai annabi Musa ya fadi sa'iqa wato kace ya mutu amma ba mutuwa ta ajali bane dan daga baya Allah ya maida masa rayuwarsa na biyu wato kalmar sa'iqa takan zo amma tana nufin azaba wanda azabar wato ba za a dawo duniya ba misali na Allah ta'ala cewa faqul an faqul anzartukum sa'iqata sa'iqatan mithl sa'iqati 'adin wa thamud ina gargadin ku abinda zai faru a gare ku wato irin sa'iqar da ta fado akan wato adawa da kuma samudawa ai kaga ba dawowa duniya me suka yi ba wannan a takeice kenan na uku kalmar sa'iqa takan zo amma ana nufin wato ajali lokaci yayi ba kuma dan azaba ba to ita ce wannan kalmar da muke tare ta yanzu nan idan aka yi busa wato kowa zai mutu sannan kuma kalmar sa'iqa takan zo amma ana nufin wuta da Allah zai saukar da ita daga samaniya wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha yani annar hikimar irin waɗannan kamar da muka sha faɗa domin kowace kalma ka san unguwar da zaka kai ta in aka zo fassara ayar Allah kun ga a fili yake cewa sa'iqar da muka ji anan ana nufin ta ajali ne wanda lokaci yayi ba wai don ukuba ba da fata an gane ko Allah ta'ala ce za a yi busa cikin ƙaho duk halittun da ke sama da ƙasa za su mutu wannan ita ce busa ta farko sannan kuma a sake busa ta biyu sai ka iska kowa gashi nan a tsaye yana kallo Allah ta'ala ya kira qiyama dama yawmul qiyama dan ya ce yawma yaqumun nasu me li rabbil alamin wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha a wannan rana ƙasa za ta cika da annuri ƙasa za ta ɗauki ado a dalilin haskakawa da ubangiji ta yayi mata a wani ranar tashin kiyama wa wudi alkitabu kuma za a aje littafi na sakamako waji abin nabina shuhada za a kawo annabawa da shaidu wa bai bainahum bil haqqi wa hum la a yanke hukunci tsakanin bayi a wani rana wallahi babu wanda za a zalunce shi ya tabbata a hadisi hatta tinkiya mara ƙaho wadda ‘yar uwarta mai tinkiya ta tunkuye ta sai an ba mara ƙahon ƙaho rama tunkuyin sannan ce kunu tara ba duk kasance turbaya la ilaha illallah don ya ce la zulmal yau yau kan babu zalunci keke da keke ne kowa abin da shi zai gani Allah ka samu yi alkhairi don mu ga alkhairi a wancan rana wa wufiyat kullu nafsin kowace rai za a saka mata abin da ta yi shine ma'amilat wa ma yaf'alun alhali Allah ta'ala shine mafi sani kan abin da suke aikatawa mu je ga aya ta gaba وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا زوا كرشن آير wadda ita ce aya mai lamba 78 daidai a cikin wannan sura mai lamba 39 az-zumar wasiqa za a kora alladhina kafaru waɗanda suka kafirce a wannan ranar sai Allah ce wasiqa ya yusaqun za a kora su ila jahannam zuwa jahannama zumara tawaga tawaga Allah karka samu cikin su hatta idza ja'uha har daidai lokacin da ja'uha suka zo mata ita jahannama din futihata babuha sai abu da kofofinta kenan jahannama na da kofofi wa qala lahum khazanatuha masu tsaron wuta za su ce musu kaga sai Allah ta'ala ce wa qala lahum ya ambaci haka a fi'ili madi kamar kace sun ce musu tare da kiyama bata zo ba tukun suka ce idan Allah ta'ala ya ba da labarin kiyama da za ta tsaya da fi'ili wanda yake past tense alhali abun bai zo ba dan ya tabbatar maka ɗauka an yi abun an ƙare kawai shi sa yake abbarawa bil madi matsaran wuta sai su ce musu alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum na'am ayatu rabbikum kai manzannin ubangiji ba su zo muku a duniya ba suna karanta muku ubangijin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha manzannin Allah ba su gargade ku game da haduwa da wannan rana ta bala'i ba ba su gaya muku ba wannan malami suna kiransu al-istifham lit-tawbih wat-taqri' saboda kwankwasa kwakwalansu ne ai ba bukata amsa ake ba misali ba a gaya muku ba na'am haka za a tambaye su kalubala bala sai i eh, manzanni sun zo sun gaya mana to ya faru ne walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin Allah ce abin da ya faru ne. <clears throat> kalmar azaba ta cancanta akan kafiri cewa yan wuta ne sun yi biris sun gani sun ƙi gani sun ji sun ƙi ji ya kamata su hankalta sun ki hankalta bawan Allah baiwar Allah bayin Allah lalle mu ji tsoro kada mu ka kasance mu ne ke da irin wannan mummunan makoma a ranar da nadama ba ta amfani Allah ka kiyashe mu ya rabbal alamin aya ta gaba Allah ta'ala ce ne qila dukhulu abwaab jahannama khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل سيأتي دسو كي كما تي أنتي دسو ادخلوا أبواب جهنم شكرا كشك جهنم تجت جت انت تنا ما دقوفو فيه لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مي مقسوم كشك وتا هكذا أتي دسو kuma shigar ba shiga ta a fita bane na fiha suna masu dawoma a cikin jahannama fa bi'sa mafwal mutakabbirin tir Allah wadai da matabbata da mazauni na masu girman kai ashe asalin abin da ya jawo musu haka girman kai ne menene girman kai batarul haq wa ghamtun nas ga gaskiya ka ganta ka ki kawai da kuma rena mutane ashe asalin kin addini da kin Allah girman kai ne da nuna isa da turokoko da burokoko da haka za a ce da su tir da makoma da matabbata ta waɗanda suke masu girman kai a ɗaya barayin kuma Allah ta'ala ce Wasiƙon وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا hmm. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين كما سي أكورا الله أكبر كورا بيوتي ودن كان أنكورا سو زوا قبلائن دستك جاوما كرسو ودن نكما ذا أكورا سو zuwa ga alkhairin da Allah ya musu arzikin aikatawa za su kuma ga sakamakon alkhairi a ranar alkhairi saboda haka za a kora su wato zuwa ga aljanna zumara su ma tawaga tawaga hatta idza ja'uha har daidai lokacin da ja'uha wannan hadin lamirin menene ai hatta idza ja'ul jannata alaysa kadhalik da zaran sun zo aka buɗe musu kofofin shine wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha matsaranta ita aljanna sai su ce da su salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin shuf alfarq bayna aljawabain waɗancan za a yi musu tambaya ta tijara tambaya ta tatuka tambaya ta ƙasƙantarwa amma su waɗannan gaisuwa ma ake musu salamun alaikum kuma ka duba sallamar sai Allah ta'ala ya nakara ta salamun ma'ana wata irin gaisuwa ta musamman special package ta mutuntawa daga ubangiji ta tabbata gare ko tsibtum ku more ma'ana kun ji daɗi kun more fadkhuluha khalidin ku shige ta kuna masu dawama Allah ka samu ne sai 'yan aljannan su faɗi wannan magana ta gode wa Allah suna cewa kamar da zamu ji wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrafana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha na'am فنعم أجر العاملين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده wa aurasana al-arda har zuwa ƙarshen ayar aya mai lamba wato 70 da nawa ne 74 ainihin wa qalu sai yan aljanna suka ce na'am bayan an shigar da su an musu wannan alkhairin lillahi alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada mun gode ma Allah da ya gaskata mana alƙawarin da yayi na shigan mu aljanna kalmar alhamdulillah so wurin wuri wajen talatin da biyar a ƙur'ani Allah ya ambata wani lokaci ya buɗe ƙur'ani da hamdala misali fatiha misali farkon al'an'am misali farkon alkihab misali farkon fatir misali farkon saba wani wuri kuma yakan kulle sura da hamdala misali ƙarshen wannan sura da muke ciki suratu azumar ko buta ilimi suka ce wannan yana daga cikin wurare guda hudu da ake gode ma Allah ranar lahira babu tafasil saboda lokacin kullewa ne a yau wa qalu sai suka ce sai muka ce insha Allah alhamdulillahi alladhi sadaqa na wa'adahu mun gode wa Allah da ya gaskata mana alƙawarinsa wa awrathana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha ya kuma gadar mana da ƙasa muna zama inda muke so a gidan aljanna kalmar min aljanna mina huna bayaniya ba tab'idiyya bace a'a za mu zauna a gidana aljanna ainihin iya wurin da Allah ya ba mu ya tabbata cikin hadisi bayan dan wuta ya shiga wuta yana da imani fa idan ya fito aka kai shi naharul haya sai Allah ce da shi taman je ka shiga aljanna ce ubangiji ta cika a ce je ka kana da wannan aljannan kwatankwacin duniya sau dubanne ce ubangiji kana mai izgilanci ne ka ji mutum faɗin rigima je je kaka shiga malam sai je ga aljannan gatanan ta fi duniyar da kake ciki fiye da saba'in kuma ana ganin wai talakan aljannan ne yanzu do Allah ko tsukin kadfoli kake da shi a ce kai ke mulki duk kudin naka ne na'am balantana kaduna ballantana jihar kaduna ballantana arewa ballantana najeriya ballantana west africa ballantana africa ballantana duniya to duniya ta kaca kurkura ce ba ta kai komai gun ubangiji ba to ashe mai hankali ba zai yadda ya sayar da lahira mai ɗorewa akan duniya wadda take mai karewa ba Allah ka samu dace mun gode Allah da ya gaskata mana alkawarinsa ya gadar mana da ƙasa muna zaune ciki wato ƙasar aljanna inda muke so haifu na sha fa ni'ma ajrul amilin kai madalla da irin wannan tukwici na masu aiki sai ayan mu ta ƙarshe za mu kammala da ita Allah ya kammala mana da alkhairi na'am wa taral malaikata والمطفين من حول العرش يسبحون نعم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش Allah ya ce kana ganin mala'iku a wannan rana ta ƙiyama hafin sun kewaye ainihin al'arashi la ilaha illallah in mu kuma mun taɓa da cewa al'arashi ya fi alkursi girma ko? shi kuma alkursi ya fi mai a cikin tabbataccen hadithi cewa alkursi kamar ka ɗauki duniya ne gaba ɗaya ka ɗauki kwabo ka jefa a jeji to ne kamar ka ɗauki duniya ka jefa cikin alkursi saboda girma alkursi kawai to shi kuma al'arshi inda zaka ɗauki kwabo ka jefa a jeji jejin falgore ko zugurma ko yankar game alal misali to haka zaka ɗauki kuma alkursi ka jefa cikin al'arshi wama da junud rabbika illa hu na'am tare da haka mala'iku kuma suna kewaye da al'arshin malam girma sai Allah a wannan rana din zaka ga ainihin mala'iku hafin min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi wajen gode ma ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin a wannan rana wato ainihin za a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya kalmar qudiya qur'ani kan zo ala ma'anin ubiya takan zo a matsayin mutuwa falamma na nahbahu misali ai mutuwa ake nufi an gane ko akwai kuma falamma qada musal ajal amma anan ana nufin hukunci ne za a yi hukunci tsakanin mutane a wannan ranar kuma dole a ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta ba ubangijin talikai ba na sha faɗa kama alamin a wannan siyaƙi ba talikai take nufi ba dole a gyara hausar dan bahaushe idan yace talikai yana nufin dan adam ne kawai bi qarina al-lafziyya al-hausawiyya al-mutadawala bahaushe kan ce adamu kakan adamu kakan yana nufin kakan shano ne yana nufin kakan kogi ne ashe in yace kakan talikai yana nufin kakannin mutane ne ita kuma kalmar al-alamin fadinta yafi ka tsuke ta akan mutane kawai al-alam kullu ma siwa Allah min al-alamin da haka kenan sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta to muna wannan godiyar ko mai farko ita kanta rayuwar za ta yi ƙarshe Allah cikin ikonsa cikin rahamarsa ya tara mu a wannan babban masallaci na wannan babban makaranta makarantar katfoli ya kaddara mana ya hukunta mana kammala fassara abin da ya sauka na littafin Allah abinda muka faɗa daidai wallahi dace ne daga ubangiji ba mu da iyawa ko ta sisin kwabo abinda muka yi tuntuɓen harshe ko kuskure to wannan daga kanmu ne Allah ka yafe mana ka cire kuskuren daga zukatan bayinka ƴan wa musulmi Allah cikin rahamarsa ya kawo mu ainihin ƙarshen tafsirinmu na bana kuma da Allah ku taimake mu kiyayewa mun kwana a ƙarshen suratu za mu tashi suratu ghafir in Allah kai mu baɗi in ku ajali ya zo shikenan wasu su dora inda muka tsaya gaba ɗaya Allah ya a gidan rahama gaba ɗaya Allah ya samu dace to a wannan gaba mun saba in aka zo ƙarshe mun riga mun ƙara tambayoyi jiya ina jin ba magana tambayoyi yau to kamar da kuke gani yau masallacin ya ƙara ɗaukan harami sosai ga ɗibga ɗibgan malamai guda biyu akan tebur ga malam muhammad bello al adamawi Allah ƙara masa lafiya ga al'imam al-khatib al-abubakar liman masallacin poli da kuma can daga ƙurya ga al'imam anas khalifa in na zo nan kuma ga ainihin shi ubangayya shugaban makarantar gaba ɗaya rekto sannan da ainihin wato basa a abin nan rijistra da kuma amir na wato ainihin kadpoli muslim umma sannan kuma kuna gani ga alaramma zakariya bala musa wanda da shi muke wannan karatu Allah da ikonsa sai tafi umra to gashi ya je malam ya kwankwado zamzam masha Allah ya dawo da yardan Allah za a rufe tafsirin da shi sannan ga matashin makarancinmu malam fa'izu wanda ɗalibi ne a jami'ar musulunci da ke madina yana karanta allugar arabiya kuma mahaddacin ƙur'ani masha Allah sadaka ga mu dai mun taru 'yan uwa musulmi 'yan abin da muka saba na bayanai na rufewa a farko dai tukun a godiya ta tabbata ga Allah amma yawanci a yafarin da na saba idan Allah ya sa ɗaliban ilimi sun zo nakan ba su koda yan mintuna kaɗan kaɗan su faɗi abin da za su ɗan gaya mana na alkhairi inda suka saba da haka zan ba malam bil al'adamawi ko da minti biyar zuwa goma mu ji daga bakin malam Allah ya ƙara masa lafiya da kuma dukkanin marasa lafiya musannan kuma shi ma al'imam daga karshe lalle za mu so mu ji wani bayani daga baki shi kan sarakta da yardan Allah sannan sai mu kammala da abin da ya sawaka domin Qur'ani ya zama shine khitamuhu miskun wato ƙarshen ken da haka malam bismillah Allah ya mana muwafaqa ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah mala ya gabatar da ni ya yi abin da turawa ke cewa improper fraction wato an ɗauki an ɗauki ɗan ƙarami an ɗora a kan manya an ce ce wani abu gaskiya yakan min nauyi kwarai da gaske so da dama in an min haka to amma ba za mu rasa me za mu iya jan hankalin yan uwa a cikinsa ba akwai darussa da yawa da muka koya cikin wannan wata mai albarka wadda ya kamata mu yi tunanin sanya dukkanin darussan a cikin ayyukanmu zuwa baɗi mu ga irin nasarar da za mu iya samu da ci gabar da za mu samu babu wani a ƙasan nan face ya san irin ƙalubalen da musamman 'yan arewacin ƙasan nan suke fuskanta kuma wannan ƙalubalen ba za mu taɓa samun nasara ba sai in Allah ya sa mana hannu kuma ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki baya taimakon waɗanda suke da zalunci yakan taimaki waɗanda suke masa ɗa'a ne bi na ilahi masu mai da al'amuransu zuwa gare shi wajibinmu ne mu duba kurakuranmu a harkokin ayyukanmu na yau da kullum da kasuwancinmu da zamantakewarmu da auratayyarmu da dukkanin harkokin da muke yi mu tabbatar da mun sa Allah a cikinsa mu sa ayyukan da aka koyar da mu a cikin wannan wata a cikin ayyukanmu ta yadda mai yiwuwa Allah zai dubi aikin da muka yi ya tausaya mana ya yaye mana irin waɗannan fitintinu da suka dame mu mu sani manufar ta azumin ramadana shine dan a gina mana takawa ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukkanin ibadoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'umma mafi yawa manufar shine a samar da takawa a cikin al'umma domin masu takawa kadai Allah ke karban ibadarsu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah madaukakin sarki yayi wasicin wannan zuwa ga al'ummomin baya kamar yadda ya maimaita wasicin takawa zuwa ga wannan al'ummar yana cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ya ce inna akramakum indallah atqakum wattaquni ya ulil albab wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha wa lamu anna allaha shadidul iqab wannan takawa takawa da Allah subhanahu wata'ala ke nufi kiyaye dokokin sa fa yake nufi mu kula da wannan da kyau ba ka yi ma Allah tsoro irin tsoron da kake makura ba a ka kiyaye dokokinsa ka ji tsoron azabarsa ka yi fatan rahamarsa ka kasance mai taka tsantsan kamar mai tafiya a wato saharar da yake da ƙaya ko rairayin da ke da ƙayoyi yakan tafi ne tare da taka tsantsan duk inda ya daga kafa sai ya kalli inda zai sa kafin ya sa domin kada ya taka abin da zai cutar da shi to wajibi ne mu yi taka tsantsan mu yayi yawa mun tinkari duniya gadan gadan kuma ba ta samuwa ba ta ma samuwa duniya so mu yi ƙoƙari mu dawo zuwa ga Allah abu na biyu ina kira ga 'yan uwa musamman matasa a nemi aikin yi kalubalen da ke gabanmu wallahi idan babu sana'a ba za mu kai labari ba sanin kanku ne ba za mu bari ba fa 2015 a maimaita gwamnatin da ake ciki wannan wannan alkawari ne tsakanin mu da Allah sai dai in rayuwarmu za ta kare akan to amma fa mu sani wallahi idan bamu da abun yi kuɗi za a zo a rarraba mu wasu su lalace su sayar da imaninsu mu dubi mutanen Kano abun sha'awa kusan kowa na da sana'a daga manyan kasuwanci har ya zuwa turar ruwa kowa na da sana'a. shi yasa duk gwamnatin da suke bukata a cikin jihar su ita suke tabbatarwa wani almajiri suka dauko suka zo suka dora malamin makaranta sai da suka kai shi gwamna suka kada gwamnan da ke kai suna da jarinsu suna da sana'ansu suna da abin da suka dogara da shi da aka musu dogara da abin da gwamnati za ta musu wannan ya ba su daman za su sa zaɓinsu to amma mu fa nan da ƙarfin tsiya aka ba mana wanda ba shi ne zaɓinmu ba a yi amfani da kuɗi a yi amfani da dukkanin wata dama a tabbatar da haka in ba dan da muka dage da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji addu'ar mu ya kawo gyara ba saboda haka wallahi mu tashi mu kama abun yi duk wani wanda ke sa ran zai samu wani kuɗi a siyasan gaba wallahi ya cire rai wannan ba ma da ke tashi tunanin da muke yi shine muna tsammanin za a yi amfani da shi gurin firgita al'umma a hana su ma zaben kawai a rantsar so kowa ma ya shirya mai laifi ya tuba ya gyara laifi ya gyara kurakuransa kuma a nemi abun yi a nemi abun yi karkare na girman sana'an ko kaurin jarinka a'a nemi sana'a mai albarka ta halal ka tsayu a kansa wannan kadai ya ishe ka zai tsare maka mutuncinka sannan kuma wani ba zai zo ya yi maka hawar kawara ba amma in muka zauna wallahi za mu fuskanci matsaloli da dama da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kiran ya kai Allah ya mana jagoranci ya magance mana dukkanin matsalolin da muke ciki Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmi muna addu'a ga musulmin ƙasar masar wadda aka cinna musu wutar fitina a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya taimaki masu gaskiya daga cikin waɗannan Allah ya taimaki waɗanda suke akan turba nashi subhanaka allahumma wa bihamdik na an la ilaha illa ant nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk assalamu alaikum to Allah ya saka malam Muhammad Bello al-Admawi da alkhairi da waɗannan kalmomi masu tsada ya kuma ba mu ikon aiwatar da darussan da ke ciki sai mu je ga limamin eh, wannan masallaci na Pauli Malam Abubakar shi ma ya tofa duka duka minti biyar ah, Allah ya sa mun dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله وكفى بالأسماء وصفات العلى ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان من دين وبعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa yaddansa da ikonsa da idaninsa da kaddaransa ya kaddara mu a wannan masallaci wanda ɗaya daga cikin manyan mu fadilatu shaykh Muhammad bin Uthman al-Kanawi an yi wato kammala tafsirin al-Qur'an na wannan shekara yau 27 ga watan ainihin Ramadan hijirar ramadan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1434 wanda wannan shi ya ci karo da kalandar gregory yau biyar ga watan ainihin 8,2013 ƙashe Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗonmu a wannan guri kuma Allah ya ba madan ikon kammala suratul zumar wacce ta ƙare da kyakkyawan fata da godiya muna fata Allah ya samu a cikin masu godiyan to nasiyan da zan yi da Allah insha Allah aba guda biyu ko uku insha na farko dai wannan wata na ramadan ya koyar da mu ɗaya daga cikin manyan darussansa mu zan mun yi riko da gaskiya duk yadda mun ka kai da tsanani ya kama mu kar mu saki gaskiya mu yi riko da gaskiya da kyau me yasa na faɗi wannan domin duk inda ka je mawadu tafasir duk inda aka yi tafsiran nan zaka cewa gaskiya ake faɗi qala allah qala man qala rasul sallallahu alaihi wasallam to wannan na karantar da mu mu doge akan ci gaba da tsayawa akan gaskiya aiwatar da gaskiya da kuma kiran mutane zuwa gaskiya ko da za mu akan wannan tafarki domin Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushri lakum alakum waghfir lakum dhunubakum ila akhir al-aya kaga wannan dai yana nuna cewa kenan Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu gaskiya duk zafi duk tsanani duk yadda za a kai inda tsaya da gaskiya nan Allah na bayan su man qama lillahi qama Allahu da wa man kana ma Allah kana Allahu ma'a duk wanda ya tsaya don Allah Allah ma zai tsaya don shi wanda ya kasance tare da Allah Allah zai kasance tare da shi Allah kasance tare da mu ɗaya kenan abu na biyu watan nan ya kantar da mu darussa da yawa na qira'atul qur'an na yani salatun nawafil يعني صلوا للنافلة كالتراويح والتهجد وما إلى ذلك to yana da kyau abinda zai nuna ɗan indicator na cewa lallai insha Allah muna fatan wannan ibada da mun kai na wata ɗaya insha Allah ta karbu shine a ga wannan kokarin da muke yi na qira'atul Qur'an na ainihin yawaita nafiloli mun ci gaba da yi walau ba'da mudhi hada shahr ko da bayan shudewan wannan ainihin wata shi zai tabbatar da cewa to lallai wannan azumi ya tasirantu a cikinmu ya yi impacting upon us positively not negatively saboda haka ashe kenan wajibi ne mu tsaya mu ga cewa mun yi ma'addinin Allah gata babu ko gatan da ya wuce a yi ma'addinin Allah kamar karanta littafin Allah la'annal qur'ana kalamu man kalamu Allah qur'ani maganan Allah ne tanzilun rabbil alamin tanzilun min hakimin hamid don haka ashe kenan wajibi ne mu yi masa gata ne mu karanta shi mu nemi sanin ainihin ma'anoninsa na umarni mu aikata gwargwadon hali na hani mu nisanta na ainihin wato labura da Allah ke bamu da ya halakar da al'umam na wasu annabawa da shuɗe saboda sun yi musu kaza da kaza da kaza mu ma mu ɗau izina mu ɗau sauna mu kiyaye don kan mu aikata irin abin da suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato shafe mu da irin abin da ya shafe su Allah ya kiyaye abu na ƙarshe abu na ƙarshe abu na ƙarshe wajibi ne akan mu Sheikh Muhammad Al-Almawi ya yi magana dole dole ne kowannen mu ya zama yana da sana'an yi kana da sana'an yi sauran kuma ka ban ma Allah ka dogara ga Allah amma baka da sana'an yi to za a yi ta jujjuya ka maula zai yawa in ko maula yawa to wulakanci zai shigo in wulakanci ya shigo kuma to ƙasƙanci zai shigo shi yasa dattijo wazirin sokoto sheikh junaid al-marhum yake faɗi a cikin waƙensa yake cewa ni'mal amiru ala babil faqih wa bi'sal faqih ala babil amir madalla ta shugaba a kofar gidan malami ko da shugaban nan ba fatawa je ni ma a kofar gidan malami ba da zaran bayin Allah musulmai suka ce za su yi mai kyakkyawan fata a ce alhamdulillah shugaba wani ya fara fahimta addini ko da abin da kashe ba kenan amma ya ce wa bi salfaqihu ala babil amir amma tir kuma tir kuma tir da malami a kofar gidan shugaba ko da ko nasiya ya kai shi za a ce malami ya fara me ya fara maula mai waƙe ali na mange yana cewa Allah cikin rahama bai yi kyau liman shi taɓe sa ya faɗi dan kobo ba ta yau da yawa in ba hankali ba Allah wato wasu limamai wato girmansu zai faɗi wanda ba za mu so ba gaskiya sai wallahi yanda sai inda karfin ya kare ba za mu taɓa bari mu ga wani ɗaya daga cikin a imma ɗin mu za a wulakanta shi ba sai mun yi iya ƙoƙarin mu ga mun kare shi ko da ko ya yi maulan ne amma sai mun kare shi in ya so mun koma sai a yi gida mu ce amma kar maka wannan ba daidai ba ne gaskiya wajibi ne ka tsaya ka tsarin sauransu to wannan shi zai dawo mana ainihin wato cin nasara a wannan duniya da kuma lahira ga baki daya kuma alhamdulillah kamar da malam Muhammad eh, Sheikh Malam Muhammad bin amata ambata insha Allah muna fatan election mai zuwa 2015 a samu canji foro canji gaba daya comprehensive change gaba ki daya insha Allah garan bawul amma fa kamar yadda ya faɗi dole wani mu sai mun tsaya tsayin daka mun koma tsakar mu da Allah mun tuba daga abun da muke aikatawa mun nuna ma Allah insha Allah yanzu a shida muke Allah mu tsaya tsayin daka don mu ga cewa mun zaɓi shugaba mai imani adali haziki mai sanin ya kamata mai tausayin jama'a da musulmin hadda ma kafiran ki daya to wannan irin wannan shugaba ne ake fata a wannan zamani wanda zai binne mana irin wannan matsayi da muke wannan muskiya da muke ciki na duk inda ka fito yanzu wasu sun fito akan keke akan mashin suna jin tsoro a mota ko ina military checkpoint checkpoint checkpoint kuma yau ba a kama kowa ba amma sai a ce mu ya tashi kwanan nan muna cikin azumi muka ji ba ce tashi a Kano ba mu ji daɗi ba gaskiya sai muka ce lalle wannan akwai wani abu da Allah kamar yadda malam Muhammadu ya ambata wato ana wannan ne don a sanya a instilling fear a jefa tsoro a cikin zukatun arewacin wannan ƙasa don su ce kai mu gaskiya wannan to zaben ma kaza kaza shikenan an ba wancan dama a cikin lokaci ɗaya sai su abana to amma insha Allah ta Allah ba ta su ba a wannan gaba nake so in ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim da nasamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to uh, al'imam abubakar Allah ya saka da alkhairi na tabbata imani an caza batirinsa ko? Eh, an samu caji na batirin imani kuma wannan batiri da ya cazu zai yi aiki sai ya kai to yanzu abinda nake gani <clears throat> kafin mu je gaba ne na ƙarshe ya kamata mai gidan shugaban makaranta rekta ɗin katholik na Allah ya zo ya kamata mu ji saƙonsa a matsayin sa na host da shi da tawagarsa ta alkhairi sannan sai mu kammala da bayanai sannan kuma a sallami jama'a Allah ya saka da alkhairi muna fata mai girma rakta ka gaya ma al'umar annabi duk waɗannan bakinka ne a wannan wuri wanda Allah ta'ala ya baka ya baka jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za ku ɗan lamuce ni ku ɗan mun haƙuri ni ba malami ba ne a matsayina na shugaba na wurin nan na ga ya kamata duk halin da ake ciki duk halin da nake ciki in ƙoƙari in ƙoƙarta ko da da rufe ne in zo wurin wannan haja da ake yi in zo ni ma in samu abin da zan ɗiba a cikin wannan ni'ima da ke wannan masallaci walillahi alhamdu a kaduna polytechnic tana macikan farin ciki na samun wa'annan jigajigen malamai a wannan wata mai albarka da kuma wa'annan mutane da suka taru a wannan masallaci an taru dalilin ibada to muka ga cewa ya kamata mu zo mu nuna farin cikinmu ga wannan taro da kuma wannan abin alheri da ake yi mu a makarantar polytechnic mun ɗauki wannan abin mai mahimmanci don duk inda aka samu aka yi taron jama'a suka taru na kwana ɗaya biyu uku hudu kwanaki barkatai ga muna har yanzu muna ciki ba abin da ake illa iyaka aikin ibada bautan Allah to mu mun san cewa annabi ture ya ce akwai shares kaduna polytechnic tana da babban shares a cikin wannan ibada da kuke yi shi yasa na ce to lalle ya kamata mu zo mu gode ma Allah mu kuma gode muku don akwai masallatai kala-kala ga su na ko ina amma in binku kuka zo nan wurin ana tare da malaminmu shi wannan mashahuru malami ne in fact in zan faɗa muku ban tashi sanin shi fa sai a wari a wari na fi sanin shi sosai daga baga shi Allah ya haƙa maka Kaduna Polytechnic babban malami kaman wannan wanda ba a Najeriya ba a duk duniya an san shi gabas da yamma kudu da arewa to mu muna matuƙan farin ciki muga cewa ya zo gida kuma yana tare da mu kuma ana ɗiban ɗumbin amfani daga ilimin da Allah ya bashi ga ku da kuka daure kuna zuwa kullum ana sauraron wannan abin addini da ake yi da kuma koyarwa da malam yake yi roƙo ɗaya da zan yi cewa shi amfanin ka saurari ilimi ko koyarwa shine ka amfani da shi akwai jawabai da su malamai suka yi ba sai na maimaita ba amma abu mafi mahimmanci shi wannan karatu ana yin shi ne a makaranta babban makaranta kamar wannan so mu abin da za mu jaddada cewa shine ai amfani da wannan ilimi ilimin nan ya amfane ku ya canja mana rayuwanmu a sanin kowa ne particularly mu a nan arewa in kana neman maroƙa arewa ne masu maulana masu neman maulana arewa ne marasu zuciyar neman nasu da kansu arewa ne ba za ga wannan abu a kudu ba na yi zaman shekara goma a wari amma da wuya kana tafiya kaga wani ya zace ce don Allah dan annabi ka bani wannan kowa yana neman of course akwai waɗanda suke cewa zo su ɓace hannunka to shi ba ƙarfi ake amfani da shi saboda ka kai amfani da ƙarfinka kai amfani da iliminka ka nemi naka shi wannan koyarwa da ake mana ana nuna mana cewa rayuwar yanzu rayuwa ne na gwagwarmaya dole ka tashi kai amfani da iliminka kai amfani da kwakwalwanka to mun gode ma Allah yawancin wanda suke wurin nan yara ne majiya ƙarfi to wallahi abun kunya ne a ga cewa Allah ya bamu lafiya ya bamu kwakwalwa ya bamu halin kuma ya bamu mutanen da za su koya mana ilimin kuma ya bani ya bamu halin inda za mu je mu koyi ilimin kuma mu koyi sana'a sai kuma a zo a ce an ce mutum ya je ya fita waje yana nema yana roƙo wallahi abun kunya ne ya kamata mu yi mu faɗa mu 'yan arewa kamata ya a ce kowa ya zauna ya nazari me nake so mai in yi ma rayuwa na idan ya zama na cewa kai zaka dawoma ne cikin roƙo ko zaka dawoma ka ce a'a kana jira idan yan siyasa sun zo su yi amfani da kai ka tayar da fitina nan ka kashe wannan ka kona wannan a rushe wannan wannan ba amfani gaba daya duniyan ba za ka ba ta maka amfani ba lahiran kuma aure ta riga ka suke ta saboda ka ai ina ganin zan kokari in tsakaita bayani na kaduna polytechnic muna farin cikin wannan taro da aka yi taro ne na amfanin juna taro ne na samun lada wanda mu mun san cewa kaduna polytechnic tana da sha na wannan ladan muna fatan yadda kuka taru cikin natsuwa cikin fahimta a cigaba da wannan ibada a gama lafiya a fita lafiya kuma muna fatan cewa allah zai taimake mu abun da muka samu muka yaga cikin wannan watan mu yi kokari mai amfani da shi ba za a taru a nan a samu ilimi a saurari malamai su bayani kan addini su bayani kan rayuwa yadda za a tafiyar da rayuwa sannan a tashi a fita na wurin abin ya zama kaman mafarki ba muna fatan Allah zai sa abin da muka koya a nan wurin za mu yi amfani da shi ya zama na shi ne makubatarmu ya zama na shi ne dalilin da zai sa yaranmu za su tashi da hazaƙa da zuciya na neman abin kansu su dogara da kansu ba su je suna dogara ga wani ba Allah shi mana jagora mun gode malam mun gode Allah saka da alheri Allah ba malam lafiya Allah shi ƙara masa basira yanda ya zo wurin nan lafiya Allah ya sa ba wurin nan lafiya Allah kai shi duk inda zai je lafiya mu kuma Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya Allah shi bar ƙasar mu lafiya wannan makaranta tamu Allah shi ba mu lafiya Allah shi bar da ita lafiya Allah shi mu Allah shi mana jagora bisa kan wannan shugabanci da muke yi Allah kada ka ban mu da dubaran mu Allah ka ba mu dubaran da zamu canja makarantar nan ya zama na cewa abun alfahari ne ga kowa da kowa na gode mun gode Allah saka da alheri ah, alhamdulillah babban rakta kenan ko in ce rakta kenan babban shugaban wannan ita makaranta ta kimiyya da fasaha wato kaduna polytechnic Allah ya saka da alkhairi don annaba masu tsada to abin da ya rage sai jawabin rufewa masha Allah wato dr Ziyana kuka sheka mun gode Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya tara mu akan ladadin yan uwa musulmi sakonni kamar haka na farko masu mulki waɗanda Allah ya ba ku mulki Allah ya jarrabe ku muna roƙo Allah ya sa ku sauke wannan jarrabawar sai dai ma'abota ilimi sun ce dukkanin ƙasa idan ba a samar da abu biyar ba to ba democracy ba ne ana kiransa kakistocracy farko dole ne a samar da tsaro security tsaro kuma sai an tsare tsarin mai ba da tsaro sai ba da tsaro in ba haka ba sai dai tsoro wannan wajibi ne a nisanci sabon Allah da giya da zinace-zinace da sata in muna son mu wanye lafiya wannan dole ne a takaice nake bayarwa na biyu dole a samarwa 'yan ƙasa aikin yi don kawar da zaman ɗimama benci abinda malamai suka ambata muhimmancin sana'a sana'a sa'a dole a samu abin yi saboda gudun roƙo da tumasanci da sauransu misali na uku samar da abinci na hudu samar da wato ilimi nagartacce sannan kuma na biyar samar da wato ainihin harkar lafiya waɗannan abubuwa guda biyar dole ne kowace ƙasa ta sabar da haka in ba haka ba to gaskiya ba maganar kwasan roman demokuraɗiyya sai dai hauma hauma muna kuma fata ƙasar mu Allah ya maida ta kan turba ta haƙiƙa turbar qala Allahu qala rasulu sahaba wannan kenan na biyu ko shakka babu jihar Kaduna muna gode wa Allah da Allah ya nuna Allahnsa a wannan jiha misali to waɗanda Allah ta'ala ya ba su wannan dama bayan ya nuna Allahnsa to su fa gode wa Allah su fa kiyaye amanan nan a kiyaye a tsare ainihin dokokin mahalicci lallai a yi aiki domin Allah ta'ala ya ce wa ita azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid saboda mu nemi ƙarin falalar ubangiji Allah ya rike su shugabanni da mabiya wajen yin daidai dan a ga daidai wa ma zalika ala bi aziz dole kuma mu yi godiya farko godiya zuwa ga Allah azza wa jal shi yasa mun yi farin ciki sura ta kammala da godiya godiya ta farko zuwa ga Allah azza wa jal wanda ya samar da mu musulmi masu hankali kuma masu imani insha Allah Allah ya dauma da wannan ni'ima gare mu ya kashe muna mu'minin ya rabbal alamin sannan godiyar mu ta biyu ana gana na ambata dazun amma zan jaddada ga hukumar wannan makaranta polytechnic karkashin mai girma rekta da kuma yan uwansa da suke ainihin aikin alkhairi zan so a ce ainihin shugaban asu kungiyar wato malamai masu karantarwa academic union a ce ya zo nan shi ma domin ɗaya daga cikin jigogi ne da suka ba da gudun masu za mu so a ce ya zo nan kusa wato ainihin al'umma duk su ganshi saboda haka muna godiya ga mai girma rector Allah ya saka alkhairi da mai girma ba sa ko da bai samu damar zuwa ba da mai girma registrar gashi nan duk san duk karatun nan da shi ake yi wannan abu ne muhimmin gaske saboda haka muna fata Allah ya saka ma kowa da alkhairi akan wannan kungiyar da take shirya wannan gayyata da suka tafi takanar ta suka gayyato ne kungiyar Maika movement of islamic culture and awareness muna godiya ga Allah sannan zuwa gare ku saboda ba dare ba rana kuna matukar iyawarku musamman ainihin limamin wannan ainihin kungiya malam khalifa kuma alqadi wato Anas gashi nan zaune da kuma ainihin yan uwa da muke tare ciki da shi Amir da wannan kungiya da kuma sakataren wanda ɗazin yasa ta rasu da muka tashi a ainihin tafsirin turanci aka sallaci yar Allah ya jikanta ya mata gafara ya bada haƙuri da kuma duk waɗanda suke ciki irin su dan uwa Abdullahi da misali irin su a ainihin wato Ishaq da sauransu ba za mu mance ba da kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan tafsiri wasu su ba bukata a ambaci sunansu in mun ambace ku in ba kuma ba ma ambata ba ambatan mu ba shi bane Allah dai ya ambace ku shefi alkhairi muna faɗin wannan ne kawai saboda ƙarfafa gwiwa da fata an gane saboda wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba to Allah ka samu gode wa mutane da suka yi aikin kirki amma mun gode Allah ya fi ku godewa mun yaba Allah ya fi ku yabawa mun gamsu Allah ya fi ku gamsuwa ya fi mu gamsuwa ya sa mu dace gaba daya shi yasa daga ciki ba za mu mance irin dan uwa barista Sani Katuba wanda ke daukan eh, masauki da dawainiya da sauransu anan akwai wata mace wanda zan kira ta kallabi tsakanin rauna tsakanin rauna wannan karin magana ne kawai ku aje shawarar a matsayin karin magana yar uwa hajiya amina wadda ya ce a ainihin wato zonal office da nnpc tana da matuƙa ƙoƙari ƙwarai da gaske ba da abinci da taimako da tallafi irin wannan dole ka gode ba wai dan me shi ya ce a godin ba ina nufin wanda yi mm. mu haƙƙi ne mu gode to gode mu Allah ya saka muku da alkhairi ya ci gaba da ba ƙarfin gwiwa kar a gajiya wajen wannan aiki na alkhairi ba za mun ci da direban mu ba malam alfa bawan Allah dare da rana ina za a tafi tafsiri karantarwa da sauransu Allah ya saka da alkhairi haka ɗan hizban mu tun daga sama zuwa ƙasa ɗazun wani irin faraice da ɗan hizba suka yi mana da muka ƙare tafsirin turanci har na tsorata samari ne gidiga gidiga gibda gibda amma samarin qala Allahu qala rasulu qala sahaba wallahi kamar wasa suka zo da katako ɗaya da ya ɗaga hannu malin sai fasa katakon na ce ni kan ba zan iya ba Allah ya sani to gaskiya waɗannan ƴan uwa samarin hizba innahum fityatun namanu bi rabbihim wa zidnahum huda haka muke kyan Allah ya ƙara muku tawfiqi da bin sunna da kuma kiyaye dokoki da yin abin da ya kamata da kuma ƙara neman ilimi domin taimaka ma addini da masu taimaka ma addinin Allah ya kare mu gaba ɗaya ya samu dace haka yan agajinmu daga ainihin sahaba wato can masu sahaba kano kenan irin su muhammad mujahid irin su faruk irin su hafiz wanda muka taho da su alaramman mu na gaya muku ɗazin ya tafi umra ba da shi aka kammala alarma zakariya bala musa to muna fata allah ya saka shi ma da alkhairi haka alarma hafizu ga shi na gaya muku ɗazin ɗalibi ne a jami'ar musulunci da ke madina yana shekararsa ta farko yana karanta harshen larabci sannan kuma mahaddacin qur'ani ne ba da juma ba zai koma ci gaba da karatu Allah ya sa mu dace ya mana muwafaka kuma ya gaya min bayan sallah da idan Allah zai yi aure muna fata Allah ya haɗa su akan alkhairi ya ba su zama lafiya sannan kuma baya ga wannan kuma akwai eh, ɗalibin mu Muhammad Gambo a salafi wanda shi muke ɗora masa ɗawainiyar kai kasa kasai duk inda ya kamata har sakkwato misali rima rediyo da irin su sunna tv irin wannan ɗawainiya allah ya saka da alkhairi ya ba da ainihin lada kafofi na yada labarai wajen kusan guda tara suka sa tafsirin nan bana a lissafin da ke hannu da dai misali kaga dai ga an kaduna muna gode musu akan ba da haɗin kansu musamman shugaban gidan eh, malam ladan salihu irin haɗin kan da ya bamu allah ya saka mai da alkhairi sannan dan mu lawal algarba wanda shi za ku ji shi kullum fiye da shekaru biyar din nan gashi nan zaune shi ke karanta tambaya ya ɗauki shirin ya kai Allah ya saka maka da alkhairi ya sa ainihin wato an dace da dukkanin ma'aikatan gaba ɗaya kaga akwai FRCN Kaduna sannan akwai misali NTA Kaduna sun sa wannan shiri kamar da muka samu labari da kuma DITV na'am Allah ya saka musu da alkhairi da Radio Freedom asalinta a Kano ne amma ta buɗe reshe a nan ainihin wato kaduna su ma haka muna godiya gare su da kuma express fm a can kano da kuma rahama radio a dai kano da kuma supreme fm a nan kaduna da kuma sunna tv da kuma rima radio kaga adadin wato ya karu wannan aikin allah ne ba aikin mu bane muna fata allah ya saka mu kowa da alkhairi ya sa dan allah muka yi inda muka samu tuntube da kuskure allah ya wanke gyara ya sa aikin dan shine wa ma zalika ala allah bi aziz ba za mu mance dan uwanmu sanata ainihin wato Janarsale ba wanda ke ɗaukan nan tafsirin na ainihin wato turanci da irin su dan uwa wanda suke gayyatan mu shan ruwa sun kace kudaden su da yawa irin su burtala a badarawa ko kuma barnawa na'am da kuma ainihin yan uwa waɗanda ku ne ma kashin bayan tafiyar mahalarta wannan tafsirin ba za mu mance da ku ba iyayen mu mata ga sunan su zo maza su zo ana ruwa ana cida duk kuna zuwa da ƴan uwa da ke bugu mana wayoyi a wurare da yawa kai da ma waɗanda suke cewa malam akwai gyara cikin bayani kaza Allah ya saka muku da alkhairi kai har ma da wani wanda yayi bayani yake cewa ai kai bayani kan cewa wanda ya taba sahabbai halakakke ne sai ka bada misali kamar Abubakar da Umar to ina Sayyidina Ali ko da wace niyya ya faɗa shi ma mun gode masa kan wannan Allah ya sa ya gane gaskiya in karkatacce ne ya koma kan turba eh da gaske haka abin yake misali sannan yan uwa ina so da Allah ni kan personally in nemi uzuri da yawa mutane kan bugo waya malam muna ta maka waya baka dauka don girman Allah ayi hakuri abin ne da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ta cewa zan dauka wa zan bari muka ce ke dauki wanda lokacin sa yi wanda ke da sauran lokaci ki hakuri sai lokaci na gaba ai kun ni gane Hausa ko zan shiga lacca wataran anan ka tura ni santa a Kaduna tsakanin shiga lacca da fitowa na samu kira 99 miss call to kaga mutum mai rauni iri na ya zanyi da haka dan girman Allah ko da mutum ya kira a wannan lokaci ka ji waya a kashe kai mana uzuri mu almajirin ɗaliban ilimi kusan kowane ɗalibin ilimi haka ke fuskantar wannan matsalar to idan ba a yi mana uzuri ba to sai ka dinga ganin laifi ba gaira babu dalili duk abin da muka yi kuma na kuskure musamman da ni to ina neman afuwa duk zaman nan da muka yi na kusan wata guda na kila na yi wani ba daidai ba na faɗi abin da bai kamata in faɗi ba saboda kasawa ta mutum wallahi ai min afuwa ina neman afuwa a gafarta min ni mutum ne mai kasawa ina da shortcomings irin nawa ni kam bani da matsala game da kowane ne alkhairi ne ya tara mu insha Allah ta'ala Allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sirqin inda malikin muqtadir yan uwa musulmi abubuwan suna da matukar yawa musamman iyayen mu mata da suke ainin waya daga wasu wurare Ah, muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi da waɗanda suke aiko bayanai da sakonni malam muna jin ku da asubahi kuma Allah ya sa muna karuwa to Allah ta'ala ya karar da mu alkhairi ya ba mu alkhairi mu rayu akan alkhairi mu mutu akan alkhairi mu shiga kabari kan alkhairi mu fito kan alkhairi dan mu ga sakamakon alkhairi rana da alkhairi ke amfani ba sharri ba ranar kiyama kenan ƴan uwa musulmi wanda duk bai jina ambaci sunan shi ba to dama ai baka bukata haka kamar yadda na faɗa Allah dai ya ambace ka shi shine kawai ina faɗi ne saboda ainihin munasaba da yan agajin mu gaba daya na jama'atu da na kungiyar izala da ainin yan hizbu mu gaba daya Allah ya saka ma kowa da dimbin alkhairi ya ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali waɗanda suke nufin mu da sharri da makirci da kutungwila Allah ka san su a ta da bam can ai can a ce suwane ne Allah ka san su waɗanda suka yi dalilin kashe mana yan uwa irin su ba ga misali aka zudda jini Allah ka san kowane ne wutar da aka kunno wa musulunci kamar da dan uwa ya faɗa misali a Egypt a koma ina ne ya ubangiji kai ne mai taimakon gaskiya inda gaskiya take Allah ka lulube mu da rahamarka da gatanka da iyawarka da kulawarka ya rabbal alamin yanda muka haɗu haka Allah ya samu haɗu a gidan aljanna haka muna masu murna tare da shugaban halitta mu sha daga alkautar mu ƙetare sirati babu wahala babu talauci babu kuntata wa ma zalika Allah bi aziz ina kuma mika ainihin godiya musamman ga shugaba Amir na Muslim ainihin forum da mataimakansa da kowa da kowa muna fata Allah cikin rahamarsa ya haɗa mu lokaci na gaba haka wato baɗi da rai da lafiya ya ba mu ikon kaiwa ga gaci a nan gabar ya kamata in tsaya saboda kar magana ta wuce jallin da ya kamata ainihin wato abin nan in muku manta ba ne muku wani alkawari jiya ko kuna so asa asa to a gurguje kafin mu tashi na gaya muku jiya an ce kasar rasha shekaru kamar ko biyar ne ne rasha lokacin tana ussr misali sun kafa kwamitin bincike rasha tana so ta binciki makamanta na nukiliya ina suke ne ina makaman nuclear rasha lokacin da ake abin da ake kira yakin cacen baki Cold War to sai suka fi kafa kwamiti na bincike domin a je a gano inda makamansu baraguzon suka tafi sauraka sai suka tura jami'ai da na'urori nagartattu a wani yanki na Siberia in fact a wani gari da ake kira Marmonet misali Allah da ikonsa jami'an suna tono suna tono excavation sun fifiye da kilomita ashirin a ƙasa kawai sai suka dinga jin ƙararraki da kururuwa da ihu na mutane suna ihu abin malam sai rikitar da su suka ce menene wannan tsammanin su in ƙaran fashewar makamai ne ba abin da ya kamata su ji ba kenan wannan ƙaran ya bugun zo masu to sun tafi da na'urori ne masu ƙarfin gaske suka ɗauki wannan ƙaran hafi da take aka california ta america aka bincika wannan lalle ƙara ne na mutane sai da binciken ya kai kunnen shugaban da university of iman a yaman a sheikh abdulmajid Zandani sai da ya faɗi ya kafa kwamiti a je a binciki wannan magana a rasha don hatta akwai comment sa a cikin maganar wani malami ya lakca ya ce to wannan ba nawa ne yan wuta ne Allah ya ga dama ya jiyar da wanda ya so ya jiyar domin dama a ji kukan wani a kabarin Allah ya ga dama abu ne mai yawan gaske gas na soshi masu tarin yawa to wannan ya zamanto izini wannan karar wasu kila sun same shi na tabbata dan abu ya riga ya yadu amma wanda ya zo hannunmu daga baya zaka ji a background ana kabbara Allahu akbar to wannan ba na asalin bane la'alla wani ne yasa wannan kabbara dan ya nuna girman Allah yana takbiri amma wannan kamar yadda za a ji magana ce mai tsayi domin khutuba takanas aka yi to babu lokacin ɗauko muku khutubar daidai karan ne zaka ji kururuwar da ihun yi makanka hukunci wannan karan dabbobi ne ko na mutane ne هذه الحفريات العمل بعد جهد شديد واحتياطات امنيه فاكدوا له ان الخبر صحيح وفي منطقة سيبيريا كانت الحفريات في منطقة تسمى تسمى مورمانسك تسمى مورمانسك وعند وفي تلك المنطقة حصل ما حصل وزودوه بصور الفريق في المنطقة وزودوه بأشرطة فيها هذه الأصوات فسبحان الله وبلغنا الشريط فاسمعوا إلى أصوات هذا الصراخ وهذا العويل الذي في باطن الأرض والذي ليس له إلا تفسير شرعي عما تلقاه أرواح الكافرين في باطن الأرض من العذاب نسأل الله السلامة والعافية وهناك تعليق بسيط للشيخ الزنداني kafin ina son tambaye ku wannan muryar dabbobi ne muryar mutane ne to wannan shine binciken da rasha suka gano suna jin haka suka rufe binciken experiment din shugaban binciken da yake kasar busuna da Allah ba aka ce ya gudu ya tafi Ukraine to magana ta yadu aka akai kasashen larabawa da aka suka ga ya kamata kowa ya ji wannan saboda haka magana cewa Allah ya jiyar da wanda ya ga dama karan azabar kafirai a ƙasa abu ne mai sauki ya tabbata cikin hadithin Ibn Abbas a cikin Bukhari manzon Allah ya zo wucewa sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin karan waɗanda ke cikin kabarin nan ya gutsu magiyar dabino ya kafa akan kabarin su yace innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ana musu azaba yanzu na ji kururuwarsu kuma ba ana musu azaba kan wani abu bane babba a ganin su ɗayansu in yi fitsari baya tsarkake jikinsa ɗayansu kuma annami ne da haka idan Allah ya ga dama ya jiyar da mu irin wannan a wannan zamani inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin yan uwa musulmi mun zo ƙarshen tafsirin bana Allah kar ka samu kuma mu ne irin wannan ka samu samu kanmu cikin rahama da jin kai saboda haka za mu kulle zan ba dan uwa malam zakariya bala musa wato ya rufe mana da addu'a shikenan sai mu tashi haka Allah ya saka da alkhairi ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwa arziki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin abinda aka samu dubu nawa dubu goma sha biyar da ɗari biyar da tamanin da biyar cikin abin da ake samu a sandokul bir sai mu gama muke da shi sannan kuma mu raba ma waɗannan uwa waɗanda ainihin suka cancanta a basu Allah ya samu dace malam karanta mana addu'a Allah sai ya ko ya to wani dan uwa ya samu scholarship zai je karatu a waje ya aiko da sadaka ko to Allah ya sa ka je karatu nan cikin alkhairi karatu cikin alkhairi kuma Allah ya sa karatun tsoron Allah ne Allah ya amfanar da musulunci da musulmi da wannan karatu wasu kuma sun kawo qur'anai ai musu addu'a duk bukatun kan alkhairi Allah ya tara mu akai Allah ya biya mana abinda muke jin tsoro Allah ya ajiye mana bismillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤصر علينا وارضنا وارض عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين